To Hajiya na gode na gode Hajiya Allah ya saka da alkhairi. A'a Hajiya duk da na da aka yi hannu bibbiyu Hajiya kuma sannan in na zo a rako na har bakin gate. Hajiya na gode. Na gode. A'a haba sai ko to mine ne? Ai rayuwa dan Adam rahama ne. Gaskiya. Wani ma neman jama'a yake bai samu ba. kai da ka samu ai sai ka rike hannu bibbiyu wallahi karki damu ni ban ga wani abin daga kai ba gaskiya ne hajiya me duniyar kwana nawa ake a cikin ta wanda sana ka ɗauke ta so haki to hajiya na ce kin gani na samu gurin zuwa an ce inda ake son ka nan kake zuwa ko ba haka ba hajiya ba wallahi ko da yaushe muna maraba ko da yaushe kofa a buɗe take duk sanda kika shirya wallahi zo nan gidanki ne ba komai wallahi dan business din nan ne ma zan zo mu dan ko hamsin hamsin tiya-tiya in dinga samu a haba karki damu ai ba sai mun raba riba ba wallahi ki da matsala kawai abin da in ma kin samu dai ni alhamdulillah oh. ai dama mata irin ku matasa haka ku ya kamata a rinka tallafawa saboda kuma ku samu ku kafa da kanku a haba ai business yayi wallahi mata ya kamata dama ai su ne abin taimako wallahi nake dama inda kika samu to na hajiya am hajiya nace a unguwarmu akwai bikin da za a yi kuma ni ne zan ɗauko masa anko sun kawo min samfurin to hajiya sun zaɓi wanda suke so nake so in kawo miki ko dila ce guda biyu ki dan kawo min ko riba ce ta ɗari biyu sai in ɗora kin ga sai mu raba in an sai da kayan ba matsala ki kawo ba matsala ko ma dila nawa ke so insha Allah ku za a baki in ma ni ban samu ko sisi ba ke ki je ki samu in dai kika samu to wallahi ni alhamdulillah na ji daɗi to ai shine wallahi ba komai wallahi in ma ya fi dila biyu abin da kike so a dila biyu ma yayi shi kenan To shi ke na yanzu in na koma gida zan ɗauko samfarin sai in kawo miki. A'a kuma kya koma yanzu ki je ki sake dawowa? Kina fada aure. A'a aikin san mutane wasu ma haka kawai idan su a kanka. Kawai dai baki da ɗan aike ne? Hajiya ni kan ke da ɗan aike zuƙeƙe ma kuwa. Ni ke da ɗan aike. To shi kenan ba damuwa. Ki turo shi sai ki kwatanto mishi sai ya kawo min insha Allah. To to shi kenan Hajiya. To ki gaida gida. To za su ki gaida gida. Na gode. To Hajiya baba. Nagode. Kar ki shigo rana Hajiya. Ha <laughs> ba. ذلك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عزو الله يقريبه وكذا انت شلافيه الحمد لله شيء كانت ba'azu da alama ba kyau ba kyau gare assalam me ke faruwa ne ai tunda ka gani dai ta jiya ta jiya wai zabiya ta manta waka wallahi gidan ne yadda dai aka kwana haka aka tashi kuma dai ba dai inda za a je a kai kukan sai kai dai da ka zama dole dole sai abin dai dai da abin da za a iya taimakawa ala'ayi halin haka dai rayuwar nan take abubuwan da yi sai addu'a azu ni da kai dai duk abin kowa ya san yadda al'amura suke wakana a rayuwa ba da ma yarga ya zama daya kuma to ba komai bari dai in shiga gida in ga me zai iya yiwa Allah ya saka eh duba ciki to Allah ya iya mana mai gida don allah don annabi zo ka fita zo ka fita mu ga yadda allah zai yi wa lamarin namu wai ke hawa na rasa nesa ba kya so ki na zauna a gidan nan in na fita san din ne zan yi zaman banza nake a shagon nan banda komai a ciki duk da haka dai yana da kyau a ce ka fita ka san yadda Allah zai yi nufinsa akan mu ah. ni fa yanzu hawa ba ni da inda zan karibu kadai fa zan iya zuwa gunsa yanzu kuma an yi magana ka ce karibu da an yi magana ka ce ni fa ban san kana yawan kiran wannan karibun nan abokin nan naka fa ka fa san yadda matan nan dasa take ba ta da mutunci fa to ni ina ruwa na da matarsa gun matarsa zani iyakaci na ba wajen shi ba ina waje tana ciki ta san ma na zo to ni dai ko ma dai menene kawai ni ka fita amma wajen ka biyu ne ko shago ko ma ina ne ni dai ka fita ke ga in zauna a gida ne ba ke so eh ba na so kawai ka fita ta ah, to Allah ya saka eh a jalota wannan Allah ya saka da alheri eh, ba komai nagode gari ba Allah ya saka irin wannan hidima haka ba komai ma hada ba komai gidan nan ba wani dogon tsaho gare shi ba da idan ana magana mutanen waje ba za su ciwo ba bawan Allah nan ya zo an dauki abu an bashi kuma kin zo tun kafin ya gama barin kofar gidan nan ina murna ya bude dankallukan nan yana gani yana abin nan yana nishadi ke kuma kina nema ki kashe man nishadin sa da walwalarsa kina to su bayanai bayanai idan ya ji wannan aikin ga ba zai ji daɗi ba sai rika cin sa ma sai garas garas ba ya jin daɗi a ran wai shi wa. shiwa mu'azmana wanda sha abu to menene a ciki dama ai shi mara zuciya mara zuciya ya gaji cin mutunci da rashin mutunci da duk maganar da aka gaya masa dama shi ya gaji saboda ya san ba zuciya ga rai ba ba zuciya ga rai ba balantana wani shashashar abin hazzar hmm, wai ma amma tambaye ka me ya baka karfin gwiwa da jin cewa ka isa ka bude min kicin ka je ka dauko min dankali ka dauka ka je ka ba wancan hoti hon abu a waje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a shafatu assalamu alaiki a gaskiya ban ji daɗin wannan bayanin da kika ba ya kamata ki iya tunawa zagi ga mutumin da yake ko da ka girme shi ma shari'a da al'ada ba ta yadda da haka ba balantana mutumin da ya riga ya girme ki ban ji daɗi ba da ka kira shi da wannan kalmar ya za ki kira shi da shashasha mutumin da yake da aure ba shi da abin da bai da zuciya zai auro mata su kutun da gida ya kawo wai ba a jarraba sannan dankalin nan da kike magana shafatu na ga dankalin nan ba ci sa kike ba kuma da kudi na na siya ko dan na dauka na bashi laifi ne na aje kin kici zai lalace a banza ka ce ah, magana dankali nake na ce na gani na siya ko da kudi na <laughs> kai kai kai kai kai kai wayo Allah na gaskiya kana da mutuwa ikon Allah eh gaskiya ne gaskiya ne gaskiya gaskiya ne da kuɗin ka saya yanzu kai ko kunya baka ji ba ko kunya baka ji ba wata ɗaya biyu uku a gidan nan ni nake ciyar da kai nake shayar da kai ka manta da abincin garan gidanmu kake ci kake sha a gidan nan wata uku ba siɗiɗi e e bare saɗaɗa ba abin da kake yi sai dai ka fita fi ka je layin unguwa ka dawo ka je layin unguwa ka dawo ana assalamu alaikum assalamu alaikum abin da kake yi kenan wata uku yanzu ka so min dankali kwarara ba su wuce guda goma ba ka zo ka ijiye yanzu dan ban ci ba kana ce min wai kai ka siyo kai ka siyo kai ka siyo dankalin ka to kai ka siyo din inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu shafa'atu saboda ana ci da ni da abincin gidanku shine kuma sai an mun gori fi sabilillahi da haka nake na ga dai da ina da harkoki na ko ah. kar fa ki da kuɗi na ba na aure ki fa da kuɗin wani ba fa kuma dan kaddara ta samu shi kenan ba za a min jaje ba sai kuma ai mun didima aka a'a ah, ah, wannan babu wani abu bane da haka kake da ba haka kake ba ni babu abin da ya dame ni kawai ni a yanzu din na sani duk abin da ya wuce a baya ya riga ya wuce abin da yake faruwa a yanzu shine na sani wani dankali ka dauko ba zan ci ba na ne in aka kawo abu ban ga dama in ci ban ci ba yayi tsutsa ra'ayi na ne in ba wanda zan ba in bayar ko in na ga dama in zubar shafa yanzu shi kenan fi sabilillahi wannan yaran bazaranci ne ya abu ba za ki ci ba sai in bashi ya tsotsa izo ilalace fi sabilillahi shi kenan yanzu na fahimta yanzu in Allah ya amsa mana addu'an mu nan gaba ka samu sana'a ka zauna da kafanka ka zama mai gidan gaske in ka kawo min abinci kwanaki zaka fara saka min ke wannan abincin da na kawo miki shafa'atu a kwana uku zaki cinye shi kenan na shiga uku na lalace ba zai yiwu wallahi wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kai ni ba kawo gama babu haka ma ya kawo ni ba ka kasa sai ta da jijiyan wuya nake a cikin unguwa makwabta duk jina suke akan menene ga wadda talauci ga ihu ban iyawa Allah ya kiyaye hakuri ba nake shi ba kaga ni yanzu ba ka wannan ma ya kawo ni ba ka san me ya rawa ni gidan nan yanzu ne inda abin da zaka dauka ka dauka za a aike ka wajen Hajiya Rahama Yauwa, dan dawon da kaga nayi din nan fita ne na je gidanta zan kai mata sako sai na manta da sako shi ce mata zan aika wata da shi kawo mata abin da ya dawo da ni duk abin da kaga ma kai matsalar ka ba na hanya da shi ba na lillahi wa inna ilaihi raji'un ba kyau ba kyau Allah ka kawo na ɗauki in baka da shi kawai ka zama ɗan iska sai a maka ɗiyan da aka dama a ce maka kashi yanzu yarinyar nan ta manta da kuɗi na na wurota saboda kawai an samu matsala ba ni da kariya ta sa na ga wata gaya mani ba su kari haka zan haƙura sha yi tun da ba da shi na ci girkin wata uku kaga yau ga bayanai suna ta fitowa Allahu akbar kabira ya Allah Allah ka mafita ina fa jiran ka eh eh yin shi to ba matsala ka tafi ai ba sai na da ciki ba kawai bara mu ci Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, ah, ah, na Kwana biyu. Ya kike? Lafiya lau ya gida ya mai gidan naki? Na lafiya lau. Yin wallahi cikin sauri nike kin gama akwai mutane a waje suna jira na dama na ce kwana biyu ne bari na leko ki kawata. Allah sarki ke da kika daɗe baki shigo ba kuma ki shigo nan ya zame miki aiki? Ka ba kawata ke ma kin san ai zan iya dawowa wani lokaci. Ayya, hawa, ya haƙuri kwana biyu na so in zo ina ta jin labarin game da mai gidanki. An ce kasuwar shi sai a hankali. Ke dai bari dai ƙawata. Wallahi in takaita miki daidai da abincin da za mu ci a gidan nan wallahi ya yake. Allah. Ke, wallahi in ban da ma mun gode wa Allah ma da ya je gidan abokin shi sai ya taimaka mana da dankali. to wallahi ita muke ci dare da rana don wallahi yanda ya fita haka yake dawowa sarki kawata amma ke ku tsaya ai na kin yi maganan dankali ai ai yanzu ake yin abin dankali yanzu kina nan kina zaune mutane suna nan suna kasuwanci ga dankali ga kuɗi a hannunki ai yanzu za ki je ki yayyanka Eh, ba za dai ki rasa dan biyar biyar dan goma goma ba kin bude sana'a ga ki ga sana'a a cikin gida amma ba ki san da shi dan Allah wallahi kwarai kuwa kawata yanzu kina ganin Allah ya sa ma wannan kasuwan albarka sai kiga wallahi kin zama wani abu da wannan dankalin dan Allah kwarai kuwa ke kin samu sana'ar yi kina nan kina zaune dan goma goma dan biyar biyar dinnan ba za dai ki rasa ba kawata ni dai yanzu dan Allah ki mun uzuri sauri nike yi yanzu kin ga kawaye na suna jira na za mu je biki amma insha Allah zan dawo in zo in gaya muke yadda ake wannan sana'ar kai ki damu kawata wannan ma da kika bani ya ishe ni insha Allah zan gwada to Allah ya sa albarka a kai yanzu da Allah ko ruwa ba za ki shiga ki sha ba kin ji ina sauri fito dai ki raka ni mu je <laughs> yawa to Allah ya kiyaye amin amin kaga shawara? Kuma ina zaune a gida ban san da wannan ba? Gaskiya insha Allah zan gwada wannan. Sadiya na gode miki. na gajiya ina wuni lasha Allah daga ina da Allah a dama shafa'atu ce ta ce za a kawo miki sako shi ne na kawo ok Allah sarki to ba damuwa ok eh ba ah, na tsaya da Allah ko dai an samu mishkila ne ka san ka kawo kuwa a ai dama ni wato alal hakika ba ni da masaniya akan menene hakikatan abin da ake da bukata din na kawo ni dai kawai ta ce da ni ga sako nan dauka in zo in kawo miki a aka mun kwatance tunda hasali ma dai ni ban ma taɓa zuwa nan dan ba to kuma na ɗauko na kawo da haka ni ai ba ni da ne na cewa menene abin da zan kawo ɗin. saboda haka ke ce dai zaki ki ita ce watakila ta san me take so a kawo din sai kuma ke din to nan fa shara ka kawo kaga dai da ta ce aka daure a ciki ya subhanallah ya afuwa to ai sai a mayar mata da su kawai ha to kuma an mai mata da shara me za ta yi ko an mai ina ga ai zubarwa za a yi ko to babu shakka dai kamar an samu akasi ya salam ya Allah Allahu akbar to ai mun afuwa do Allah Allah sarki to shakai ta aiko to shikenan ni na iya tafiya kenan eh ba matsala eh ai kamata in ka koma sai ka samu wani ta aiko eh a ba komai hajiya in yanda kika ce din dai to in kika ce in zama na to ni din ne dai ba wani eh a ba komai ka mata bayani kawai ba sakon ka kawo ba in yaso za ta san ma dai ko ma za ta kawo ko wani za ta aiko amma bai kamata kai ta zirga zirga ba sai ka dawo ba to ba dama ga wannan din ka fita sai ka je farko to to shikenan to shikenan ba ba matsala mm, to salamu alaikum to insha Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yariyar nan ba ta jin magana ki aiko babban mutum kamar wannan shi zai kawo samfarin anko harka da ta shafi mata kai Allah ya kyauta bari in kira hajiya binta ne Assalamu alaikum. Hajiya Binta. Lafiya kalau wallahi ya iyalin. Alhamdulillah. Eh, dama maganar da na kira ki ne kenan wallahi. Ba damuwa, haba haba Hajiya Binta. Allah ba komai. Ki turo shi da yamma sai ya karɓi miki ko dila biyar ce insha Allah. A karki damu dan Allah in ya samu sai ki bayar. A wallahi ba komai a haba haba dan Allah ai mun zama ɗaya wala ba komai na gode da Allah a gaida iyalin to na gode kwarai da gaske Allah ya bar zumunci ya yi ayyuha zina amanu ku fasa kuma ahlikum na. ku tseratar da kanku daga iyalanku daga shiga wata jahannama ba na fatan ranar lahira ina cikin aljanna ina morewa a rika babba kaki a wuta ba ni da inda zan yi zakulu ki Allahu akbar dole in ga miki gaskiya kin ko gashi zararo zararo kin saki kin ga mayafi a iyaka fada matar aure ce ki mata ta ce ki dole in ga miki gaskiya ya zaki ringa fita babu izini na na ji na gode Allah ya saka da alkhairi yanzu ka ijiye wa'azinka ka jira idan na dawo sai mu dora daga inda muka tsaya bawan Allah bawan Allah bawan Allah